yakan ce da kai yanzu na je na yi ƙoto a alfirdausa ala na sha ruwa a aini tasinim so da ka yin Allah ko za ka ci sai ya gaya maka inda ya sha ma aini tasinim idan ruwa ne eh. ainihin ya biha rajulun to ne ne kuma na yashrabu hal muqarrabuna a shine wannan ana yashrabu hal muqarrabuna dan shine sama da kowanne ai na'am kare ko ai muqarrabuna ai sune makusanta ga ubangiji subhanahu ta'ala suka fi kowa daraja nasu daban yake ainu tasnim ne su ita ce mukura sannan idan wato koramunsu su na wannan ba ta ƙasa yake tafiya ba sauran ƙoron na aljanna gudu suke haka a ƙasa amma wancan so a saman ruwan yake tafiya shi kadai shi kadai ta sama yake tafiya ba ta ƙasa ba su na muƙarrabu na haka take amin Allah shi sai mu kare eh. za ka roƙi Allah roƙe shi da babban masaki yana annabi alaihi sallam za ka roƙi Allah roƙe shi alfirdausul ala. Allah shi shi mu alfirdausul ala. ai wannan ai ta yan binni ce tangarangan kuwa idan ruwan ba a ƙasa yake tafiya a sama yake tafiya shi kare ina yawo na ina tara ai shi Allah san yadda zai biyo maka ai cikin gidanka zai shigo ya komai <laughs> ita aljanna ai gwargwadon jin daɗin ɗan aljanna shine gwargwadon kudura Allah eh shine gwargwadon kudura Allah ita ku duniya gwargwadon jin daɗin da gwargwadon iko gwargwadon ikon ka shine gwargwadon jin daɗinka. ka idan mutum ya mallaki kuɗi miliyan goma da mutumin da yake da miliyan dubu ba jin daɗin su ɗaya ba ba jin daɗin su ɗaya ba da mutumin da yake da trillions da wanda yake da biliyon ba alfarmasu ba ɗaya ba ce da wanda yake shugaban karamar hukuma da wanda yake shugaban najeriya daɗin su ba ɗaya ba ne to haka duniya take ita eh. gurgudun ikon ka gurgudun jin daɗin ka hmm. ita ku aljanna gurgudun kudurar Allah hmm. shi ne jin daɗin kowa kawai kuma ita aljanna ba ta ba tsaye take ba haka yadda kamar duniya take ba hmm. ai tun daga ran da ya halice ta ce imtaddi ki dara rahamati ta buɗuwa gurgudun rahamata ba tafiya take ba ran da za ta tsaya shi yasa an kace subhana rabbil a'la wa bihamdihi in Allah ya baka ka kaga tsakanin wannan sandan zuwa wannan wadda za a baka na fegi mala'ika jibril sai tafi shekara dubu sittin bai kwara gurin ba duk gudunsa shi sa Allah ce za ra'aita sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira wai wannan gurin mutane suke wai suka sare wannan sanda suka yadda sai asarar lahira saboda wannan dan fili kankani kowa ke abin da ya ga dama yake bukin bin Allah san zuciya iri iri neman haramun abubuwa nan. mutum ya asarar wancan a san a zamanin na taɓa maku labari shi a zamanin banal abbas sai wani wani kafiri wani basara ke kafiri yana son yi haɗin husuma sai ce da khalifa a aika masa malami ina so za su yi interview zai masa ƙuri sai khalifa tura masa malami da ya je sai ce ko musulmi kun ce aljanna da take lahira ni'imar ta ba ta karewa ko za ka iya bani misali a nan duniya da zai sa hankali na karba ya ce zan baka ya ce aje a samo fitila a kunna ka murza auduga ka sa maroro aka kunna fitila ya ce a zo a yi ta ana kunna ana kawo gidaje aka yi ta yi ce kaga inda ta ragu sai ya ce to haka take wancan ko me za ka yasa aljanna ba abin da zai rage ta sai ce to na gamsu sai ce to kuma kun ce aljanna ba a kashi ba a fitsari a nan akwai abin da za ka nuna min na gane sai ce masa ai aljanna ba a kashi ba a fitsari saboda dahuwar abincin ta Allah ce nan duniya ku da ake ci a sha a kashi a fitsari saboda dahuwar ta bawa ce zan baka misali je ka duba tayi a cikin mahaifiyarsa yana ci yana sha yana komai amma ka taba ganin inda kashin sa ya fito ko bawalinsa yace saboda dahuwar abincin da yake ci daga Allah take dama an ce inda wannan mabiyar abin da take kai mutum babu wani intensive care a duniya da ya kai wannan yace sai ta ba za ka ga sa da bazarin ba sai ce masa na gamsu kana da tambaya sai a sai dai guda daya sai ce zan rubuta takarda ba ka yi wa khalifa kaga ya so ya haɗa fitina sai rubuta takarda bai san komai ya rufe ce ka kai masa sai ce masa a cikin musulmi akwai irin waɗannan malaman amma ko ba su ne kalifofi ba ya haɗa ma eh, a ce ba shi mai wannan ilimin a ce ba shi ne kalifa ba haka kai ya buɗe ya gani nan da nan idan khalifa ya ya canja sai ce me a wannan takarda ce ba sani ba yake ya ce amana an kama ka ni ba san mai rubuta ba ce ka san mai rubuta ba san ya ce ya ce wai akwai irinka a cikin musulmi kuma ba kai ne khalifa ba ya ce ran khalifa ya dade ya faɗa ka ne dan bai taɓa ganin khalifa din ba ran khalifa ya dade sai sai ya fita ce da bai taɓa ganin ka ba ne da gan ka zai wannan zancen ya ce yawwa yawwa <laughs> <laughs>